أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقي وتن ذو القعدة هجر من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة دلي هدو دا أربعين دوك wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko dai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu ne muna cikin wannan littafi mai albarka wato talatin wasu tuna kissa min nihayati zalimi wato abin nan karshen azzalumai sissoshi talatin ko sittin da uku wannan na ake magana kan karshen azzalumai jiya mun fara magana kan nan ba ta goma sha biyu ko wanda ita ce istanbul amu bin ba'ura ashabihu bil kalbi mun yi magana je yau za mu ɗora kan da ibn al-qayyim ya magana kalamun qayyim lil imam ibn al-qayyim wata magana mai kima mai daraja sosai mai fa'ida Wadda ibn al-qayyim yayi akan wannan magana qala rahimahullah yace shi malam kenan وشبه الله سبحانه وتعالى من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo mana misali ya kwatanta mana mutumin da Allah ta'ala ya bashi littafin shi sannan ya sanar da shi ilimi kuma allazi mana'ahu ghayrahu wanda ya hana wani fa bai ba wani ilimin ba shi ko wannan an bashi an ba da ilimin an ba da komi shi nan Allah ya bashi littafi ya bashi ilimi wanda ba a ba wani ba shi kuma maimakon ya gode wa amala al'amala ay bihi wattaba hawahu sai kawai ya ki aiki da wannan ilimin maimakon ya aiki da shi ki ya koma ya bi son ran shi wa sukutar lahi ala ridahu sannan ya fifita fushin Allah akan yarda Allah tabaraka wa ta'ala maimakon ya ɗauki. yarda Allah sai ya fifita fushi tun da jiya an gaya mana cewa kafin a abin nan sai da ya tambayi zuciya shi shin Allah zai ɗauka ko ya ɗauki shaidan shin zai nemi yarda Allah ne ko ko ga abin nan lahira zai ɗauka ko ko duniya zai ɗauka shaidan duk ya kwatanta masa waɗannan ke ya ɗauki annabi Musa ko ya ɗauki maganan kuɗi ya zaɓi kowane maimakon ya zaɓi Allah ya zaɓi shaidan maimakon ya zaɓi annabi Musa ya zaɓi dukiya maimakon ya zaɓi lahira ya zaɓi duniya abu uku su a karanta jiya na haka wannan shine aka ba da misali wa sukutan lahi ala riba ya fifita kushin Allah kan yarda Allah ta tabaraka ta alaga abin da ake so a yi shi kuma ya ɗauki abin da ya ga dama wa duniyahu ala yi sannan ya zaɓi duniya akan lahira wal makhluka ala sannan ya ɗauki abin halitta akan mahalicin tunda ai kaga can an ce an ce za a bashi mace mai kyau ne ko saboda haka maimakon ya bi Allah sai aka ce za a bashi mace saboda haka ya bar Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan misalan da aka kawo da waɗannan abubuwa an ce an kwatanta shi aka ba da misalin shi bil kalbi aka kwatanta shi da kare wanda kare ku gashi nan an san shi alladhi huwa min akhasil hayawanat wanda kare shine mafi muni daga cikin dabbobi mafi wulakantar dabbobi wanda ba su da daraja ba su da kima ya fi ko wa auda'aha hadaran. kuma kare shine mafi kaskanta daga cikin dabbobi wanda ba shi da wani matsayi wani tsayi babba wanda yake daraja kare ba shi da daraja ko kora ma irin tashi da wa aksa'iha nafsan shi ya fi wuri dan shi tafi daga nan za a yi mai abun nan aksa dama asalin khasa in za a faɗi wannan kalma ta magana ne na tir wanda za a kora don baya da daraja shi ne wancan addu'a muhim ba kuma ta ba da muka yi magana cewa mutum ya tashi da zai kwanta da daddare zai ce bismika Allah bismika rabbi wa da'tu jambi ko Allahumma firli li dhanbi sai aka ce waqsa shaytani waqsa irin wannan iqsa shaytani sannan bayan haka nan aka ce wa fukkari hani wa fatkil mizani waj'alni fil nadiyil a'la addan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kusan ko da yaushe in dare ya zo in ya zo kwanciya kuma yake nuna mana muhimmancin mu rike ta mun yi ta kwanaki wanda aka ce wajibul manzil ne malam sani kan haddace na wannan da aka faɗi yanzu wanda aka faɗi yanzu yanzu eh kai kuma kai wani wuri dai ka dai wani wuri wani wuri ta ba wai zaman ka nan da jiki shine kana nan ba in ba ka wada baka ji ba kana zanne a wurin amma a zuci ba nan kake ba ai da kaji. to amaro haka ne ko to karanta karanta da wardo na wajen rage gilashi. ta fito ta gilas sai ba kuka tuna tun da na sai kuka tuna to bi kake ta ka zo kwanciya da tun daga lokacin baka ko so ɗaya kai yi ke da wai sai ba ka tuna wadda yaki zai dan gwarzo da abokin shi wala zari wala ba to hmm, zai wato wata rana ai ba za a zo da wani lokaci zan da ba ku tsammani za a tambaya a ce ka yi zan da ba ka tunani ba ka zato a ce ka yi sai a ce ka yi to gashi ne za a ce ka yi <laughs> ka ce wai ba ku tuna ba ba sai yau ko kai da zuwa ne ne ko kai da zuwa lazari lazari ko shi dawa ya ce ina ba bai ba buya ka ce ba ba yana ce yana ta shagalin shi wani abu yake ci yana sha ga shi a cikin masallaci yana ta ci yana sha ya zaba ya ji abin da ake cewa yana ci yana sha mm-hmm. na eh to ba na gani ne ni da ido na ga yaman aka ba yana kallon kana tsotsa wani abu ba yanzu Mhm, ko ba dai ne da yana ganin kana ci kana sha biyu ka samu da kake cewa dai na kallon kana tsoro zo ba kana ci kana sha ai na gani <laughs> a to to saboda haka aka kwatanta shi wannan wa himmatahu la ta ta'adda batnahu shi kare himman shi gaba daya ka aka kwatanta mutum da kare ya shiga uku shi cewa aka bai da wata himma da ta wuce cikin shi kawai shi shi kawai ci kawai in dai ya ci shi kenan in bai ci ba masifa sau na aka ji himmar kare ba ta wuce ne ya ci ba shi yasa yake da musifa haɗama yake da masifa ta abin nan saboda shi ba abin da ya sani ban da ya ci kawai himman himmansa gaba ɗaya ya ci abinci ibn al ke wannan magana aka kwatanta mutumin da ya bin abin da aka ce da wannan kare wa shadduha shar wannan sharihan wa hirsan sannan kuma ya fi kowa masa tsananin haɗama da kwaɗayi shari'an mutum ne wanda ya kare dabba ce mai kwaɗayi mai tsananin son kanta ga kwaɗayi ga haɗama wamin min hirsihi yana daga cikin si saboda kwaɗayin shi annahu la yamshi illa wa khatamuhu fil ardi ayyata shamman shi baya tafiya face sai ya zawa wannan boto ramin hancin nan nashi a ƙasa duk yana tafiya hancin yana tafiya yana sunsuna ya sunsuna nan ya sunsuna nan ya sunsuna nan ya sunsuna nan inda yana tafiya in ka san kare ko za ka haka ba inda za ka gan shi inda zai bi face yana sunsune sunsune da ya bi nan ya sunsuna ya ji wannan namu ne koko na wasu ne wannan namu ne koko na yana bi yana sunsuna nan yana sunsuna nan ko gudu ake da shi sai a tsaya sunsuna na'am eh eh

a gaje ga ajiya nan aje ta tukuna ka gani don haka daga nan kawai ya ajiye ta yi mu ya ce kai sai shi zai ta ce mai kare wallahi sai ya cinye ta to ba ka mutane kuma wasu suke ba da su ce ai da mutum yana tuno aibin da zai yi in yi wani abun ya tuno da akiba mai muni da za ta biyo baya ai ba zai yi ba to amma saboda rashin kallon akiba mai zai biyo baya in ba ku manta ba lokacin da muke karanta wancan zammul wannan wannan zammul duniya wannan wa mafi ha min nailil muna a ciki da yake magana zammul hawa zammul hawa nake son ce zammul hawa wa mafi ha min nailil muna to da aka yi maganar zammul hawan yace ko dabba da kake gani ana kama ta a tarko ko a kama ta a wani wuri mancewa take da akiba abin da zai biyo baya idan an sa tarko aka sa tarko aka dana in ta zo sai ta manta da cewa zai fa iya yiwa wannan naman ba ba ta kai ba tarko aka za ya ta manta da aki bai ta shiga ya kama ta a wuya tukuna ta tuno ta ce ashe tarko aka yi da na sani da ban zo ba to da ta kalli aki ba ta ce haka kawai za a ban abinci kyauta haka kawai za a sa wannan abun kai akwai wani abu ce duk dabbar da kaga an kama ta a tarko manta sai da aki ba in ka lura wadda take tana kallon aki ba sai ka ji an ce ita mai wayo ce an sa tarkon an sa tarkon an kasa kama ta saboda ita tana kallon akiban ne ce anya ko da a can kawai ka kalli zabbi aka ce a sa masa tarko da fa kafin a ci gaba zabo kawai tarkon kwando ake yi a tokar da sanda haka a za haka a daga kwandon sama ya zo ya shiga da suka ci gaba suka ce haka da sun zo su kalli saman nan su ga wani rumfa su ce ina wannan ba rumfar da suka zama su fi shiga kai yadda za a yi wani ma sai tsaya daga waje yana daukowa daga waje yana dawowa yana daukowa daga waje yana dawowa ko ka saki tarkon sai dai su bulla da gudu daga nan dole aka canza aka ce to yanzu fa an canza tarkon da zai a musu zamani ya canza ba sa shiga sun gano mhm. amma wasu malam duk inda aka kawo tarko sai an kama su saboda son kawai abin da suke kallo abin da za a samu me zai biyo baya rashin kallon akiba ya ce ai akiba da kake gani ragon ma da yana kallon akiba da an yi tsiya da shi saboda lokacin da ya ga an ji an sawo shi nan kusa da sallah ya kalli a ba ya san me zai sha wuka zai sha aka kawo mai abinci ya ci gaba da ci har ya ya ki ba ina ko bai samu guduwa ba sai ya rame amma rashin kallon akiban nan ran da za a yanka shi ma sai an bashi dusa ya ci ya koshi kafin a dawo masallaci haka ne ko to ya kalli akiba fa amma shi ba bashi wannan damar bane saboda dabba ce an hore mana su ne da ba dan hore mana su ba zai yi wa man hore mana su ne mu sarrafa su saboda mu ji daɗin nema mu gode ma Allah tabaraka ta'ala ya fito ko shi kuma ibnu qayyim din aishi wacce wacce magana ma wancan littafin din ma wa min hirsihi shine na annahu la yamshi illa wa khatmuhu ay fil ardi yatashammam ba zai tafi ba sai hancin shi yana ƙasa yana sunsuna wa yatarawwahu hirsan wa sharhan yana kokomawa ya bi ta nan saboda tsananin kwaɗayi da kuma haɗa ma kada wani ya samu komi sai ya san su na yaji don in nashi ne in irin nashi ne duk ya haɗa shi kaɗai. wala ya zalu ya shummu duburahu duna sa'ira jaza'i jismihi kuma ba zai gushe ba shine ke sakan ke bayan shi can ke na duburai shi banda sauran jikin sai kullum haka yake shi nan ya dame kawai zara mai sa ilaihi bi hajarin raja'a ilayhi ahu min na matihi idan ma ka jefai da dutse wani lokaci sai ya dawo ya kai bakin shi wurin dan sai ya tuna cewa to ko dai nama ne ko dai ba jifa shi kai ba sai kai ma dutsen abun nan ba saboda tsananin kwaɗayin shi kaɗama shi wa huwa min amhanil hayawanati wa ahmaliha lil hawa yace wannan kare shine dabba wanda yafi wulakanta daga cikin dabbobi kuma shi yafi hakuri wajen wulakanci a kwakwade shi amma in an jima kanan zai zo ya biyo ya ansa wa ardaha biddin wannan biddina ya ce biddina ya kuma shine dabbar da tafi yadda da kankanci tunda ita dama sai an jefa mata ma take dauka a ƙasa in ma ya ganshi ma ba a ƙasa bai ci a jefa mai a ƙasa kawai shi wulakantacce ne sannan ga cin mushe waljifu alkazira sannan ga mushe mai kazanta al'azira wadda take na kazanta ba abin nan ba ga wari ga rashin abin nan tsafta wannan waljifu wal qadratu azira azanta mai wari wadda take mai datti ta abin nan ba ahabbu ilaihi min al hulwa shi yafi masa dadi akan a bashi abu mai dadi ya fi son mushe abin da yake mara kyau akan a bashi wanda yake mai kyau wa idza zafara bi maitatin idan ya samu ya gaishi akan mushe mushen da yake takfi mi'ata kalbin wanda zai ishi karnuka ɗari lam da kalban yatanawalu ma'ahu minha shay'an illa harra alaihi wa qahara ba yadda za a yaba wani karen ya diba ko da za su ci su ɗari saboda masifa haɗaman shi da shi kanshi kawai ya sani in za a samu mutane ɗari a wannan in zai zo ya samu mushe wanda zai ishi karnuka ɗari to ba zai bari fa wani ya taba ba sai dai wanda ya kawo farmaki ya fi karfin shi in ya murkushe shi ya fi shi ya kore ma daga wurin shi ma kuma in ya kore ya samu wurin to ba zai bari kuma wani ya taba ba wannan yanzu bai kamata wasu mugayen mutanen mu ba mu kalli fa yadda wasu mutane suke ka kalli fa yadda mutum ke ɗiba kuɗi wani ya kai gidan gona wani ya kai kaza kuma ya dawo ya mutu kuma je a nemo kuɗin masu rufe shi bai ci ba wani nashi bai ci ba al'ummar kasa ba su ci ba kuma gashi shi lahira sai an tambaye yadda aka yi masifa goma da ashirin ya fito ko lihirsihi wa bukhlihi wa sharahihi saboda tsananin kwaɗayin da yake da shi ga tsananin rowa ga tsananin hadama shi ya haɗa waɗannan kare shi ne ga kwaɗayin ya samu shi inda zai samu yana so sannan in ya samu ba zai ba wani ba ga haɗa ba shi kaɗai zai dike akwai masalin kare da yawa haka ne wamin ajibi amrihi wa hirsihi yana daga cikin abun ban mamaki na kare da kuma tsananin kwaɗayinsa annahu idza ai za hai'a warrasa wasu yabun daniya ai wannan wahala wahalin ai ko minaku ya ce wahalin raziya ko ai ai nabahu wa amala alai wa ka'annahu yatasawwaru musharakatahu lahu wa munaza'atuhu fi quwwatihi ga Allah ko ya tsare wannan mani din na fi mamaki na fi wannan littafin mamuniya ce ta ku ji abin da ya ce ya ce yana daga cikin abin ban mamaki na kare da abin nan ɗinsa da tsananin kwaɗayin da yake da shi akan haɗama shi kaɗai annahu idza ra'a za hai'a rasta wa thiyabin daniya idan ya ga mutumin da yake cikin kaya gaja-gaja waɗanda ba su da kyau ba su da sha'awa ya ga mutum muzu-muzu in ya ga mutum da sifa ba kyau wahala raziya da hali irin na wulakanci a kasance na bahahu sai ya fara mai haushi haka ne ya ga mutum da datti ya ga mutum da kaya gaja-gaja ya kaya ba su da kyau ni zai daga nan to wai dalili dan saboda ka a kwaikwaye ne yake haushi ya ga wani zai kwaikwaye shi ne kaga wannan bai zubu ne ba eh kai da za ka bata karatun koko naka za ka yi na'am ibnul qayyim fa aka ce maka yake magana ba malamin ungoku ba ka san wa ke magana in an ce ibnul qayyim ku rika sanin wa ake magana yana magana eh ibnul qayyim ba karamin matsayi yake da shi ba duniya a bangaren ilimi dan haka in ana magana yana magana kawai ka sallama ko tambaya yayi ma ya ce ma ya za a yi wani za a dauka ko wani za a dauka ce ga ya mana malam dan in ta dauro duk wanda ka dauka ba haka bane ibn al-qayyim ba matsayi Allah ya bashi ba duniya ilimi saboda aka in yana magana kusan san magana mun san ba wahayi bane ba annabi bane shi amma fa yana da girma a bangaren ilimi saboda aka duk jigajigan duniya na wanda aka san suna magana ne akan ilimi to suna darajan darajanta irin waɗannan malaman in suka ji maganar su ba wasa bane sai dai a tsaya a bi su a gane ma abin da suke nufi mm-hmm. dan marno shi ma zai rubuta nashi yau littafin an ko faɗi wai adda ya kasa kawai da <laughs> addu'a a wuce je kai ina za yi magana da wurin kawai kai shuru yanzu kai kokari ka gane kawai a gane abin da ake so ya ce ba maganan a ci gyara ba magana da mu ba ma ci gyaran malamai wanda muke so kawai mu gane ma abin da suka ce ya fito to mm-hmm. da kullu na eh kusa da kwata yawwa ehe ka ko eh shi ne kaji ko shi cewa ya zo ya je gyara ya ga wasu sun zo za su wuce kusa mutane na ta wuce lafiya lau amma su da suka zo gaja-gaja da komi da aba da karnukan nan suka taso masu shi ne yake tambaya ya ce a ah, to me haɗa waɗannan karnukan da waɗannan mutanen kowa na wuce lafiya ya su a je karatun ne ai shi saboda ka a kwaikwaye shi ne saboda mummunan halin shi da abin nan ɗin shi shi yasa ba ya so a kwaikwaye shi in ya ganka ka zo wani wuri inda ake abin arziki shi bai so ya ga wuri fes abin nan ba bai son wannan shi ne nan ya ce saboda wannan ai kaga ya faɗi duk sauran amma da ya zo nan wurin ya ce wa min ajibi amrihi ba yana daga cikin abun shi mai ban mamaki da ban haushi wa hirsuhi da tsananin kwaɗayinsa annahu idza ra'a za hai arasta wa thiyabin daniya idan ya ga mutum da kaya sifa wadda ba ta da kyau shine rasta gaja gaja wa thiyabin daniya da kaya wanda ba na daraja ba babu wani kaya masu kyau ciki wa halin raziya da hali irin na kaskanci na bahahu sai fara masa haushi wa hamala alaihi ya kai mai farmaki ma ya taso masa ka annahu ya tasawwaru musharakatahu lahu wa munaza'atahu fi quwwatihi kai ka ce wannan ya zo ne yana son su hadaka a irin halin shi ya ga wannan yayi kama da shi ne yana so ya kama da shi ko ya hadaka da shi wajen karfi ko ya kwace mai kaya zai kwace mai abin da yake da shi wa idza ra'a za hay'a hasana amma idan ya ga mutum wanda yake mai kaya mai kyau mai sifa wa siyabin jamila wa riyasa ya gan shi da kaya masu kyau ya ga alamar akwai darajantawa tare da shi wadda alahu khatamahu bil ardi nan sai sa hanci shi a ƙasa wa khada alahu ya kankantar da kai wa yarfa'u ilayhi rasu ya rika daga kai na walam yarfa ra'su alayhi ra'su ba zai daga kai ma kalle sai sun kuyar da kai ƙasa wannan an fi karfin su wannan ba mu ba wannan ba su bane idai kawai sa baki shi a ƙasa ko zai danyar mai da wani abu a wurin wannan nan wurin na a samu ne wataƙila yanzu zai jefa mai wani abu a ƙasa ya riƙa biyar da sun suna ƙasa yana sun suna ƙasa yana sun suna ƙasa ba ruwan shi da shi shine alfa ila yi rasa ba ruwan shi da shi ba zai damu da shi ba lokacin sai kyale shi eh to ga auna wala da wala bajir da amin ya rabbal alamin amin to kaskasufan ta karen ka gani a haka na'am dan barno har yanzu baka gani ka gaje ba kai ko ko karen garin ku da wannan na na ka ɗauka eh ina ba haka ba ina ba haka ba shi wai shi wai in ya ga mai abu to yana so su yi musharaka kenan <laughs> Allah ya taimake mu ɗazu da muka wata magana da wani dattijo ya ce kai ya ce lalle zuwa makarantawa ne wani abu ne ya ce shi da amfani zuwa makaranta da aka nemo ta magana ya je ce kai shi da amfani zuwa makaranta zuwa makaranta daban ne ai dai kana ta karantawa kana gani sai ka rika ganin abubuwan ban mamaki wanda baka zo ka abun nan ba yau su da wani sai da ya dauli dabbobin ma gaba ɗaya bayan ya gama naci karatun din na addini ya ce yanzu shi bari ya je karatun dabbobi ma ya karanto suya suke suya ta su rayuwa suke ku duba fa wani sai da ya gama karatun ilimi aka ce kowane fanni sai da ya rubuta littafi a kai amma da ya gama sai ce to shi bai san cewa Allah zai mashi tsawon rai ba irin haka har ya samu wannan damar to yanzu kuma gashi nan ya rage ya gama rubutu ta kowane fanni da ya sani lokacin wasu littattafan sai ya yi su manya-manya da yawa to amma yana ɗaukar lokaci yake kallo ko a shekara nawa zan samu da zan yi wannan to sai da ya gama ko ina ya rubutu a kai kowane bangare ya yi rubutu a kai sai ya ce to yanzu na zauna haka nan bayan kuma Allah ya ban tsawon rai sai ya ce to bari ya ɗau littafi ya rubutu a kan likitanci sai da ya rubuta littafi mujalladi ɗari shida <laughs> wannan bayan ya gama duk sauran rubutu kenan sai da ya yi mujalladi ɗari shida yanzu ba mai irin nashi har yanzu ba kamo wanda ya kamo shi ba rubutu ba kamo shi ba bayan ya gama komi kenan ya yi a fito ya yi a kura ya yi tafsirin ya yi magana ya yi a kan hadisai ya yi a kan luga ya yi a kan kowane ya yi a kan gado ya yi kan wane ne ya ce to yanzu gashi mun gama rubutu kuma da sauran rayuwa ba mu ɗauka na mai tsaure haka ba to yanzu bari ya ɗau alƙalamin shi rubutu kuma a kan tibbu kawai likitanci magani sai da ya mujalladi ɗari shida kafin ya mutu saura kuma ka je ka faɗi wani wuri su ce wannan tun da suke ku karanta cikin ulul himma na na na na Sheikh Suleiman Muqaddim ka je ka gani ka ga yanda yanda ya bayani manya manyan jigajigan da duniya ta taba gani wanda ba maimaita irin su ba har yau mujalladi 600 to an yi mutane ba sai kaga kaman ba mutane bane wani aka ce littafi mujalladi 100 kaza 200 ko 100 da wani abu ya zo ya ga littafin a maktaba a library a lokacin ba mai iya sayan littafin shi ba kuɗi kuma littafin guda ɗaya ne sai wani ya ce mashi shi kuwa da za a samu wanda zai karanta abin da ke cikin littafin nan kuma ya iya mutane bayani shi kuma ko nawa ne zai biya mai littafin shi kuma ya ce gashi aka ce shi kenan sai aka je aka ce ya ce a kulle shi a library da saboda littafin aka kulle shi ya yi kwana da kwanaki a wai wata a cikin littafin to sai da ya karanta littafin nan daga bango zuwa bango a lokacin da ya fito duk inda ka ɗaga in kai mai magana zai zubo ma shi kawai gashi nan ya karance shi ya haddace aka ce ko littafi ya cancanci a saya mai da shi ko nawa ne aka saya mai shi aka bashi kaji ɗan murnu kai ko yanzu ga da nan wata wajen biyu ina ta gagara kama mamance to wanzu wadda kake faɗi ba yanzu ka zo kwanciyar a ce mana gashi nan addu'a ka gaskiya wani lokaci abun nan na bani mamaki a ce ma ga wata addu'a manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam zai wahala ya kwanta bacci bai karanta ta ba bai faɗe ta ba a bada ta yau wajen wata biyu a ce mutum bai iya ba kuma bai jin komi abun da akwai mamaki tare da mu gaskiyar magana akwai mamaki mun ba da wajibul manzil mun ce dole ne a je gida a koya kusan fa duk da nake cewa dole nan ne da yara ne ku wallahi ko min tsayan mutum da yanzu ya iya dan dukan tsiya mutum zai cin bai iya ba wallahi da yara ne ku sai ka iya ko da tsaya dan in na bada ta na ce wajibul manzil ne na ce a je gida a yi gobe in na zo ba karatu ita za a yi kuma in tare mutum da bulala ko ka iya ka wuce ko baka iya baka ci bugu to amma yanzu ku ba ku bugo kowa da hankalin shi ana ba da hannu a ce tana da mahimmanci in kai kaji da kanka amma da yara ne ni ban da matsala da su dukan tsiya mutum zai ci in bai iya ba naka za ka ji ya tafi hakan titi har kuna wani wallahi saboda duka yana mafarki a kwance da bacci za ka ji yana maimaita da ya san za mu haɗu wallahi yana cikin bacci zai farka da daddare ya riƙa yi akan gado hasa an tambaya wai wace wada da mafarki wai menene ne a ce adda da aka ba shi a makaranta sai ya yi yana mafarki za ka je na yi ai wanda suke karanta wasan san yara yara in ka in ya ji malamin ya ce wallahi goban ka zo baka iya karatun nan ba wani da daddare zai farka kan gado yana kan gado za ka je na maimaita ta da daddare to ai kaga ba wasa dole iya sama ko manya ne ko rawa da ne wanda ya san ciwon kanshi zai koya ya iya mu dai ma'aziratan ila rabbina mun gaya muku shikenan an zo aka ba da adda aka yi photocopy aka raba ba mutane aka ba kowa kowa sai da na tambaya kowa ya samu aka ce kowa ya samu aka ce to aje wannan addu'a tana da mahimmanci Allah ne ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi manzon Allah ya faɗi yadda aka bashi addu'a nan yace kai sadda zai addu'ar nan har sai da Allah ya dafa shi a tsakiyar kafaɗar shi har sai da ya ji sanyin Allah hannun Allah a cikin zuciyar shi ya ce da Allah ya dafa shi a kafaɗa har sai da ya ji sanyi na hannun shi a cikin zuciyar shi duk wadan zuciyar ta buɗe ta iya ta karɓi wannan na ka baka ce ga da nan kowa ya koya sannan yanzu wata biyu da ba da abun nan wani har yanzu bai iya ba kuma bai damu ba kaga abun nan akwai matsala akwai matsala matuƙa kuma duka in an yi magana aka ce to da in an ba da kuɗi fa da an iya sai mutum ya ce a ah, da kuɗi ne da ya iya ai kaga ba gane amfanin ba abun ba ba ka sa mutum ya ba mahimmanci ne bai ba abun ba tunda inda za a ba da kuɗi zai ba da mahimmanci ya iya kaga ai ba da gangan ba ka sa baki in yi. ganin dama ce bai ba dama ce bai samu ba ganin dama ce bai yi ba ai mun gaya muku nan malam adam da ya zo ya ta fama da mutane ya ta ci su haddace addu'a. suka ji suka ji kullum ya ce ya yi ya yi an fi wata ɗaya yana fama da su sun ki wai menene shawaran ce ba su kuɗi ka gani dubu ɗaya ɗaya fa ka ba su amma kowa sai da iya to kuma yanzu saboda ya gane cewa kuɗin dan su aka yi da yanzu zai zo ya tambaye su kuma duk wanda ya ci dubu ɗaya nan kuma ya mance saboda dama saboda kuɗin mutum ya yi wannan ba daidai ba ne haka mu riƙa yin ƙoƙari Abin da aka ce malamai sun faɗi sun ba da mahimmanci akan wannan abun to mutum ya iya yin shi in ko ka kasa to ka kwafai a takarda ka sa aljihu duk sai za ka karanta ba sai ka ɗauko takarda ka karanta ba balle ma yanzu ga waya za ka ɗauke shi gaba ɗaya ka sa a cikin za ka karanta ka jawo shi daga wurin ka iya to mai matsala amma ba wancan kwakwalwa ba za ta rike ba kai kuma kana da wurin rikewa inda koyaushe za ka jawo ka karanta to ba shi kenan ba kai dai wani abu mhm. saboda aka waɗannan abubuwan ya kamata mu rika lura da su sosai suna da gayatu ahammiya to kun dai shi kare idan ya ga mai sifa mai muni shi yake mahaushi saboda ya ga zai kwaikwaye shi idan ya ga mai sifa mai kyau abun nan ba wa fi tashbihihi man athara ad-dunya wa 'alajaha 'ala Allah wa ad-dar al-akhirah wa 'ajalaha 'ala Allah wa ad-dar al-akhirah ma'a wufuri ilmihi bil kalbi saboda haka shi yasa aka kwatanta aiman asarar duniya aka kwatanta da kare aka zo aka yi misali da kare aka buga misali da kare a kan man asarar duniya wanda ya fifita duniya wa ajalaha Allah ya gaggautar da ita wannan duniya ita ce yake so akan Allah tabaraka wa ta'ala wa daral akhirati da gidan lahira ma'aufuri ilmi bayan ko yana da ilimi sosai ba wai bai sani ba ne ta dalilin haka aka kwatanta shi bil kalbi da kare fi hali lahdihi ai ai sirri badiya aka ce kwatanta wadda aka yi nan wani wafi tashbihi man asara duniya wajen wannan misali da aka bayar Allah ya bada misali ga wanda ya fifita duniya ya gaggauta ta ga akan Allah ya zaɓi gida ya fi gaggauta duniya akan gidan lahira ma'aukuri ilmi tare da yana da ilimi cikakke aka kwatanta wannan misalin bilkalbi. kalbi fi hali lafihi a kwatanta shi da kare yadda yake lallage na zaro harshen nan yin wannan misali da aka yi sirrin badi'un akwai wani sirri mai ban sha'awa akwai abu ne wanda yake boye mai ban mamaki menene shi huwa anna hadha alladhi haluhu mimma zakarahu Allah min insilahihi min ayatihi shine cewa wanda duk ya kasance halinsa ya kasance irin wannan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya da misali da shi min silahihi min ayati na yanda ya tube ayoyin Allah gaba ɗaya aje su wattibahi hawa ya koma ya bi sauran shi ya bi abin da ya ga nama. innama kana li shiddati a ilahihi ala duniya ba wani abu ya kawo mai haka ba sai dan tsananin kwaɗayi da yake so yana lallage abin da yake so so ke samu duniya ya karkata ga duniya ita ya fi so gaba daya ba wani abu kawai abin da yake kallo ita kalbi qalbi yani Allah wa daril akhirah saboda gaba ɗaya zuciyar shi ta yanke daga Allah da gidan lahira ba ruwan shi da tunanin Allah ba ruwan shi da tunanin gidan lahira saboda haka ya koma ita duniya yake so gaba daya wa huwa shadidul lahfi alaiha dan haka shi ya riga ya shiga halin kakanika yi a kanta ita yake so ba wani abu a shi ne lahab yana da ita yake so ya shiga halin kakanika yi ba abin da yake so sai ita wa lafihi naziru lafil kalbi da haka yadda ya shiga halin kakanika yi a matsayin son da yake mata da kwaɗayi da yake mata sai yi kama da halin kare A da'in fi halin iz'ajihi wa tarkihi wanda shi ko da yaushe za gan shi a lokacin da aka zabure shi da sanda aka kyale shi za a gaishe yana ta yi wallahu wallahi ne. shi ko dama tsananin kwaɗayi akan abu abu yana so mutum yana ta son ya samu abun nan da kuma yadda zai rika zaro harshe da shi duka ɗan uwan juna ne wa khawani fil lafzi wal ma'ana dukkan su ɗan uwa ne wajen sun yi kama da juna da zai rika zaro harshe saboda kwaɗayi da inda yake man so ya samu yana sunsuna dukkan su ma'anan su ɗaya wajen sun yi kama da juna shi yasa ake cewa lokaci kalmomi a wajen haruffa da wajen faɗin abu yana kawo su kusa yana sa su ta janus wajen abun nan ba ya fito ko kalbu na haka kare min akalli hayawanati sabran anil ma shine mafi karancin dabbobi wajen hakuri wajen ruwa idan bai samu ruwa ba nan da nan yake shan wahala shi yasa zaka gaishe nan da nan da an yi tafiya sai da dallage in ba ruwa nan da nan ko farauta aka je da shi sai da ruwa ko ina aka sai da mai shi da ruwa nan da nan zaka an zuwa mai ruwa yadda yake da saurin son shan ruwan nan aka yake da kwadayi kan abubuwa wa idza atasa idan atasha idan ya ji ruwa ma daga nan bai samu ruwa ba akala tsara sai ya fara cin kasa mina kashi saboda kishirwa ba mun ji wancan karen ma da ba aka taimaka ba wa in kana fihi sabrun alal jaw ko da yake yana da hakuri akan yunwa amma ba a kan ruwa ba wannan kenan abun nan ne wa ala kulli halin dai kai koma dai yaya fa huwa ashaddul hayawanati lahsan shi kare shine dabba da tafi kowace dabba zaro harshe tana lallage ta rika kada harshe yalhasu qa'iman za ka gan shi yana tsaye yana lallage wa qa'idan yana zaune ma wa mashin yana tafiya ma wa waqifan duka haka yake ko ya tsaya ke ko yana tafiya wa zalika duk wannan lallagen da yake yana zaro harshe ba dan a ci ne saboda tsananin kwaɗayin da yake da shi ne yasa harshe shi bai zama cikin bai rufe baki shi kam ya bak bakin shi haka nan ko kallo yana yana tsaya tsaye laguro harshen ya fito da shi waje ba za ku dan san mamu ba harshen sa buɗe baki buɗe a san mai in abun ne ya ci gaba da abun nan ba saboda tsananin kwaɗayin a samu fararatul hirsi fi kabdihi na haka shi akwai tsananin kwaɗayi a cikin hantashi hantashi ba ta da hakuri jibu lahu wa mulla shi yasa ko da yaushe yake zaro harshe yana ta lallage a san mashi a san mashi a san mashi wani da ya ganshi ma ya fara ka sai ji kyama ta kama shi saboda wani lokaci ya sai ya zubo da miyau karan idan yana wannan lallagen sai ga miyau na zubowa saboda ya ya so a san mai dole saboda tsananin son a san mai to lokaci dole sai ka kore kai ka tabbata da tabbata kuma mutane wuri a kore saboda wannan lallagen da yake yana zubar da miyau yana nuna kwaɗayi sosai fa haka za ai wannan saboda haka shine nan ai mushabbahun ai shiddatul hirsi ai wa hararati shahwa fi qalbihi ai tujibu lahu dawamal lafi haka nan wannan da aka kwatanta shi din nan an kwatanta shi da tsananin kwaɗayi. to wannan zafin sha'awar da yake da shi a rai fi kalbihi cikin zuciyarsa jibu lahu dawamul lafi shi yasa ko da yaushe dinga zaro harshe a san mai wa in hamalta alaihi bil mau'iza wan nasiha fa huwa yalhaq in ka koma ka daukar shi kana mai fada akan ya bari sai kare zaro harshe to gurgurdan yanda yake abun ne yana kare zaro harshe wa in taraktahu wa lam ta'izhu fa huwa yalhaq in ka kyale shi baka mai fada ba ma dai zai ci gaba da zaro harshen dai ba da zai bazaro harshe ya fito ko qala mujahid hadha zalika mathalul ladhi utiya alkitab wa lam ya'mal bi wannan misalin na kare da aka kawo daidai yake da mutumin da aka bashi littafi bai aiki da littafin ba ya san qur'ani ya san kaza ya san kaza lam ya'mal bihi amma bai aiki da shi ba qala ibnu abbas in ta'mal alayhi alhikma ai in tuhmal alaihi alhikma lam yahmalha shi wanda yake da ilimin nan mai hali irin na kare idan da za ka ɗauki wata hikima ka kai mai to ba zai ɗauka ba ko ya za ka yi shi kuma kalla ka auna ka gani za ka gani fa ya ji malam ma shi shahidu ainihin ne mutum ne fa za ka gani shi a bututu ko a wani wuri ko ka je wani wuri kai ma ka je shi ma ya zo ya tashi ya yi karatu ya faɗi abubuwa ko ya ce shi kaza duk kaza da aka faɗi babu shi a musulunci kai kuma ka san akwai to za ka tashi ne a wurin ka ce mai akwai sai ka gyale shi sai ka nemo littafin da ya ce akwai kuma ka bashi amma sai je yadda littafin ya ƙara zuwa wani taron ya ƙara cewa kaza dai babu shi a musulunci ina ba da haka nan ba sai duba bai gani tunda an bashi littafi ai ba tashi kai kace ba gaskiya ke ba ba tashi kai kace ko amma gaban ka ya faɗi ya ce wannan abu babu shi ko wannan abu ba haka bane kai kuma ka san ga yadda abun yake to ka san littafin da aka yi magana da shi sai ga mu da shi ka ɗau littafi ka bashi inda yanzu mutum ɗalibin ilimi ne cikakke ya za a yi mutum ya ɗauko littafi ya waro ka ya baka ka ce ba dalilin da ya baka ba ko tafiya ya ba balle ka ce ya je ya yi tsaraba ne ya je maka ko ya je umra sai ya ga littafin shi ma ya sau ya sau ma amma kuna zaune mutum ya ɗauko littafi ya miƙa ma ya ce a baka wannan littafin ai so ka karanta na to to shine an ma gaya mai gajima ya ce ma wani har sai an gaya mai maganan nan da ka yi a wuri kaza malam ga saɓanin abin da ka ce nan wasu malaman ba haka suka ce ba ga shi ka karanta amma ya ki ya ajiye littafin nan yanzu wannan ba nau'i ne na mukabara ba har an littafi kuma ka faɗi magana ka ce abin nan ba haka yake ba ko ko ka ce haka ne sai aka ce ma amma mu ko muna da wurin da muka karanta saɓanin wannan magana ga littafin karanta da kanka ba sai karanta ba sai ka je karanta a dawa ka ce abin nan babu shi haka ake ilimi ba haka ai hasali ma cewa aka yi idan ka ji mutum yana magana duk wani abu in dai magana ce ta ilimi to kakka kuskura kai ka ɗauka kai ne karshe kai ma in ka faɗi ya naka ka cewa Allahu alam ya nan ka tsaya in an samu wani abu ka abin nan ku duba fa ilimi na duniya ba sai da aka yi ma yanda kakka shiga rikici mu da muka tafi makaranta lokacin da muka je Jos ana koya mana ƙa'ida ta auditing ƙa'ida ta professional ethical conduct na professional abubuwa aka ce daga cikin abin da aka dinga maimaita mana har director sai da ya shigo lokacin za a kafin a fara exam ya maimaita waɗannan ethical conduct din nan ya ce ka ba ƙarya ji ba har da ƙarya ka ai ƙarya suna cikin ethical conduct sannan daga ƙarshe ya ce babban abin da yake the most important wanda ya fi kowane mahimmanci as an auditor ka saba da maganan cewa to the best of my knowledge ka jefa haka suka ce ka'idan nan ka saba da duk abin da za ka rubuta report a kan shi to ka ce to the best of my knowledge account the accounts are true and fair sai ka basu haka nan to ko aka ce in ka riga ka ce wannan ba kotun duniyan da za ka daure ka ko an gano wani abu kai dai ba ka ce to the best of my knowledge ba to aka samu wani auditor duk abin da ya zo ya gano kai zai fara tuntuba auditor colleague ya ce my colleague professionally mun zo mun diba abin nan kuma mun gani you have done a well done abu amma dai mun samu wasu abubuwa ka ce ai ka je kasa na yi ka'ida to the best of my knowledge wataƙila abin da ka samu na information ni ban samu ba wataƙila lokacin da nazo sun baka wani abu ni sun ban sun rike man wani abu wasu ban ba kai kuma abin da ka samu wataƙila sun baka a better abin nan saboda haka yanzu kai ma do your best i did my best na yi report kuma to the best of my knowledge idan ana so ɗaure to da duniya an ce ka ci haka nan balle lahira wanda ilimin addini kamar teku ne kawai ka je da kwalba ka ɗebo ka baro sauran to ne za ka zo ka ce komi ka sani ai kai haka nan daga nan ma za gane baka sani ba ai duk wanda ya ce ya san komi shi ke nuna abin da bai sanin ba ma ya fi yawa ba wanda zai ce ma haka nan sai dai shi annabi ne to shi ke da amma in ba haka nan ba Allah shi ne mafi sanin masanin komi to sai kuma wanda ya gaya ma annabawa ko mala'iku kun ga dai da aka yi maganan wani wuri can sai da aka nuna abin da ba sani ba yana da yawa tunda da aka zo aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifan suka je suka yi tambaya suka ce ba Allah ataj'alu fiha man yafsudu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka bihamdu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka sai ce qala a inni a'lamu ma la ta'lamu na sani ne mafi sani abinda ba ku sani ba amma bari a nuna maku aka ce wa Allah ma adam al-asma sai zanen da annabi adam wasu sunaye saboda haka sai zo ce mala'iku zu zuba da sunayen nan ehem aka ce an bi wuni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin kuma ne labarin waɗannan abun nan da suka ga aka ko dan take ba sai suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ba mu da mu da shi to aka ce qulna ya adamu an bi kai ga ya masu walamma an bi asma'ihim yayin da aka gaya masu qala alam a lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma biduna wa ma kuntum taktumun kaga daga nan ba sai suka gane ba ashe abun babu wani abu an gaya masu sirrin abubuwa ashe ashe akwai abun da ba su sani ba da yawa a gaya ma annabi adam aka ce to kai ba su labari da ba su labari nan suka ji a ba mala ya ka gani to mala'iku ma kenan da wani abin an yi sun tuni suna nan suna gani tun fa da aka yi ku kalli jibrilu ba ka kalli ko ci akai daga daga annabi adam zuwa yanzu yadda jibrilu ya dade a duniya ya ka gani yadda ya dade a sama zance abubuwan da ake duk wani annabi da za a aiko shi fa ke aikowa da sako shi ake cewa ya zo ga masa shi ake cewa kaza in za a yi wani abu a sama in Allah zai wani abu a sama aka ce sanda aka tashi yin wani abu za su koma su ma su su suma ma gaba ɗaya su faɗi ma gaba ɗaya a zuwa tashi a ce ma za kala rabbukum ya ce kalul haq kawai an yi magana in Allah ya yi magana gashi shi yake fara jin mi aka ce zai ga ma sauran mala'iku amma duk da haka nan sun yadda akwai abin da ba sani ba walle wani walle wani dan adam annabawa su ko su ma wahayi dama ake musu abin da ake so sani za a sanar za a gaya musu abin da ba gaya musu kuma ba su san shi ba in an tambaye su ma za su ce Allahu alam shi annabi din ba ku gani ba wancan addan da muka yi magana cewa ya fa da ya ga Allah Allah ya tambaye shi ne ya ce ya Muhammad wai menene ya sa al'ummomin da da na yanzu suke faɗa kan wannan duniyar suke fama da ita cewa ya Allahu alam ce Allah ban sani ba ya ƙara tambaye shi da biyu ce Allah ban sani ba ya ƙara tambaye shi ta uku ya ƙara cewa bai sani ba sannan daga nan ne aka dafa shi aka gaya mai wannan da to sannan ya ka gani na ka mutum ya kokari ya tsaya kai matsayinsa wannan mafi girman ilimi shine mutum ya ilimin sanin matsayinsa ilimin nafs ka san kanka ya fito ko wadda aka wannan shine abin da aka yi masu aka kwatanta masu wannan na dawamun ai allafi ai wannan na koma baya qala abbas in tuhmal alaihi hikima lam yahmilha Ina aka dauki hikima aka bai masu ba zai ba amfani da ita ba wa in tarattahu lam yahtadi ila khairi in kuma ka kyale shi shi karan kai shi kace to a rubu da shi to ba yanda kuma zai gane alkhairi sai dai shiga cikin damban dambal zai ta yi to da ko ta ina matsala kenan wai saboda haka kalbi-kalbi sai ya koma kaman kare in kana rabitan lahasa wa in turida lahasa sai ya kasance kaman kare idan aka kasance an daure shi yana nan tsaye a wani wuri saboda aka rabidan lahasa yana nan yana cikin abun nan ɗinsa a cikin kusa da mutane yana da farfajiya inda yake cikin hutu ba a zabure shi ba lahasa zai zaro harshe wayin tsori da lahasa in an kore shi ma dai zai zaro harshe baya fushi ya ce can fa zaro harshe a san mai ba a san mai ba kuma daga nan ya rufe bakin ya daina abun nan duk inda yake a kai so haka shi ma wannan malamin zai zama wa qala al hasad huwa al-munafiq la yathbutu ala al-haqq kai mai wannan sifan shine munafuki wanda bai tsayawa akan gaskiya ai du'iya aw lam yuda an kira shi ko ba a kira shi ba wa'iza aw lam yu'az an mai wa'azi ko ba a mai wa'azi ba kalkalbi ne kawai yalhasu tardan wa tarkan shi zai zama kaman kare ne an kore ko an kyale shi don haka yake ko ta ina bandan bandan wa qala ata ata yace yambahu in hamalta alaihi aulum ta'mal alai zai ma haushi ka ɗau wani abu za ka jefai ne ko ka doke shi zai ma haushi in ka kyale shi ma zai ma haushi duk ta yadda kai dai haushi yake ko ta ina ka bi haushi yake maka kare haka yake wa qala abu muhammad ibn qutayba abu muhammad bin qutayba ya ce kullu shay'in yalhas fa inna ma yalhasu min iya'in aw ya yace duk abin da ka ga yana zaro harshe yana lallage to yakan yi ne fa ko dan ya gaji ko yana jin kishirwa kowace halitta in ka ganta tana zazzaro harshe to ko dai dan ta gaji ko kishirwa illal kal sai kare fa innahu yalhasu fi halil kalali wa raha shi kare yana yin haushi sadda ya gaji da sadda ya huta ko yana cikin gajiya yayi in yana hutu ma yayi wa halu siha in yana da lafiya ya zaro harshe ta lallage wa halil marad in ba shi da lafiya ma haka yake zaro harshe wal afash da kishirwa ma haka yake yi koyaushe iri ɗaya فضربه الله مثلا liman bi بآياته dan haka sai Allah ya buga misali da kare ga wanda ya karyata ayoyinsa wa qala yake cewa in wa'astahu fa huwa dal wa in taraktahu fa huwa dal in kai masa wa'azi batacce ne dai ba zai bi ba wa in taraktahu fa huwa dalun in ka bashi ma batacce ne kalkalbi kaman kare ne in tarattahu lahisa idan ka kore zai zaro harshe wa in tarattahu ala halihi lahisa in ka bashi ma akan halin da shiga ba kai mai komai ba ba kora ba zagi zai dai zaro harshe anan magana ibnul qayyim ta tsari rahimahullahu ta'ala ai inta halkala gashi nan tafsirul qayyim lil imam ibn al qayyim kuma shi ma tafsirul qayyim lil imam ibn al qayyim shafi na 280 wa ma ba'daha bi ikhtisari duka wannan a takaice ne cikin tafsirul qayyim shi na san kun san littafin ko an barno akwai shi a gida ko a barno gina akwai shi a gida dan barno ya sa cikin maktaban shi na to barista ya baka aro mana ka ba shi aron ka ba shi tafsirul qayyim sai ya baka bashi akwai dai ko zai kaje kaje ka an so ka sha karatu mhm. ta wala ka kaje ka za ka karanta dan murnu kaje ka sha karatu na larabcin a shi ai ba na larabci ke samuwa ba kazan yana da turanci ba gan su buga su nan gaban shi ma kana gani kima-kima a ga wasu nan ma gaban shi to to na ka irin waɗannan ne yake da su ka je ofis za ka gan su kaya guda bai ka ɗiwi kawai ma na ɗiwa ba to wannan dai shine wa naziruhu qawluhu subhana abin da ya kama da wannan shine magana Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un alaykum ad'awtumuhum an amtum samitun idan kuka kira su waɗannan fadararrun wanda suke ba su kama da irin wannan nan wa in tad'uhum ila al-huda duk lokacin da za ku kira ku zuwa ga shiri su zuwa ga shiriya? la hukum ba za su bi ku ba sa haka sawa'un alaikum duk ɗaya ne yanzu kuna da dama a muhun ko kun kira su kun gaya masu am su amitun ko kun yi shuru ko nubu da su duk ɗaya ne ba amfani la tsari mu ta'ala zalika masalul na ladina kazzabu bi ayatina wannan misalin da aka bayar na wannan malamin bal'am dan bahura shi ne kwatankwacin waɗanda duk suka ƙaryata mu an ba da misali ne al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka tashi ba da labari ba ya tsaya ba bane akan wanda aka ba da labarin kai shi dan kowa ya ji ne zama masa izna ya zama abun wazi shine aka ce to wannan misalin da aka bayar da wannan mutum dan talikin nan yanda ya balle wannan shine matsalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina shine kwatankwacin mutanen da suka karyata ayoyinmu faksusil kasasa karanta musu wannan kissan ya rasulana ka ba su labari sallallahu alaihi wasallam ka ba da labarin kissan nan la'allahum tafakkaru. wataƙila wasu za su yi tunani su astu Allah ka samu daga cikin wanda za su yi tunani kada abin mu ji kawai ya wuce haka nan ai zalikal masalul khasisi wannan misali da aka bayar da wannan dabba mai kaskanci wadda ba ta da daraja masal qaumin ladhina kadzabu bi ayatina min al yahud ne kwatankwacin mutanen da suka karyata ayoyinmu daga cikin yahudawa Ba da an alimu aibiha wa arafuha bayan da an karantar da su sun sani sun san waɗannan bayanai daki daki ba abin da ya boyi gare su fa harrafu wa baddalu sai suka juya abu suka canza suka musanya wa katamu sifata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kadzabu biha suka ɓoye sifofin manzon Allah suka ƙaryata su bayan kuma an sani sun sani gashi nan dan wanda ya taho daga sai kamar Salmanul Farisi ai da yazo ba wanda shi Salmanul Farisi ba wanda ya mai wazi ba wanda ya kawo mai aya ko ya kawo mai wani abu dama ya ji labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake tashin farko a garin sai ga masu majus bautan wuta ya ce wannan da gani ba gaskiya suke ba ya taho ya tafi ta ya ya samu masu yahudanci ya ce wannan da gani ba gaskiya kuma sai ya sa'a su su gaya mai wannan abin da ake ba gaskiya ba ne ya ga suna tara kuɗi su kaza su kaza su cinye ya bar nan ya taho kiristanci nan ma ya gani aka ce mai akwai abin da zai zo akwai wani annabi duk munan da ka gani gaskiya akwai matsala akwai amma zai wani annabi zai zo na ƙarshe ta yadda za a yi ka gane shi zai fito gari mai dabinai a nan za ka samai sannan ga sifofin shi guda uku baya cin sadaka amma yana cin kyauta sannan yana da khatimun nubuwa a bayan shi shi kaɗai ke da wannan sifa salman farisi da ya zo ya ga waɗannan kawai fashe da kuka Yai ta kuka ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawo mai aya ba ba kawo mai hadisi ba wannan abin da aka gaya mai na in ya ga manzon Allah zai gane haka ya gane manzon Allah sallallahu alaihi kuma da ya zo Ɗan sarauta ne shi ɗan gata ne ga dukiya ga kuɗi ga mulki wanda galibi mutum in mulki yake da shi yana so dan shi ya gaje shi shi ma dan zai ce yana so ya zama yari mai gaji ba amma duk ya watsi da waɗannan ya taho neman gaskiya shine addini dan sarauta ne ɗan asali ne ɗan ga matsayi ga inda ya fito ku duba fa inda ya baro amma gaba ɗaya da aka koma ma shi da ya musulunta duk wanda ya zo ya ce shi baban shi wani sai ya ce ana ibnul islam baba na musulunci shi bai da bai fadin uban shi ba ruwan shi da maganar uban shi anta ibnu man ya ce ibnul islam wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga girman salmanul farisi ba dan karami bane ya ce aiko kai kafi kowa baba tunda kai baka cewa kai dan wane ne sai dai ka ce ana ibnul islam to yanzu ka zama dan gidana salmanu min ahlil bait salmanu min ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalle wannan matsayi to ya ka gani ka kaga waɗannan abun kamar yadda ummu sulaim ta yi ku kalli ummu sulaim ku duba lokacin da fa aka zo auren neman aurenta abin da ta ce ya ce ita kawai sadakinta shine wanda ke neman ta aure musulunta shine sadakin ta aka ce a duniya ba ga matar da ta kai ta girman sadaki ba wanda ta ce kalmar shahada ne sadakin ta ya ka gani saboda girman su da zarar su annabi sallallahu alaihi wasallam har gidanta yake shiga ya je ya zauna ya ci abinci kaza aka ce ya je gidanta ya zauna ya ce mata ya ummu sulaim duk lokacin da kika yi sallah ki ce subhanallahi so goma alhamdulillahi so goma allahu akbar so goma ya ce daga nan bayan nan ki daga hannu ki roƙi Allah duk abin da kike so in kin yi wannan kin samu kin gama daga saboda ne ba kuɗi annabi ke basu ba tarbiyya yake basu tare ba yana gina masu jiki ba ne yana gina masu rai ne su mu ko duk wanda ka samu inda ka samu wani kusa da shi ka samu kana zuwa kusa da shi ko saboda yana da matsayi yana da shugabanci babban abin da kake so ya baka ya gina ma jiki to shi ma din abin da gare kenan gina jiki ya fito ko ka waɗannan su ne abin nan ɗinsu ba da an alimu ai sun sani wa arifuwa fa harrafu wa baddalu suka canza suka musanya wa katamo sifata rasulillah wa kazzabu biha suka boye sifan manzon Allah suka karyata sai aka ce faqsusil qasasa karanta masu wannan labari ai faqsus alaihim hadha alqasas karanta masu wannan labari allazi huwa Sifatun rajul wanda shine sifan wannan mutum almunsalihu an ayat anil ayat wanda ya tuka kanshi daga ayoyi gaba daya ya fito fa inna hadathahu ka kamathali haula abin ya faru wanda aka faɗi mana dinnan kwatankwacin shi ɗaya da waɗancan mutane al-yahud al-mukazzibina min al-yahud daga cikin kamar sali ha'ula alƙawmin mukazzibin min al-yahud kamar irin wancan mutanen ne wanda suka ƙaryata dinnan daga cikin yahudu ai saboda haka ai wannan shine na qussu alaihim shine muke karanta musu su ma su ji la'allahum yatafakkarun ko za su wasu su tunani su gane wannan abun lidhalika wa ya'malu fihi su yi aiki akan wannan abin su yi amfani da tunaninsu su yi amfani da fahimtarsu wa ya amalu fihi afhamahum su yi amfani da fahimtarsu da kwakwalwarsu saboda haka ai fayata ko fayata min fayata zarjuna min dalal fayata mina ya ce fayata zarjuna ko eh, sai zama sun yi nesa da bata su ce ba bata su nisanci bata min dalal ai wa yaqbaluna ala sawab su dawo su kalli gaskiya su karbi gaskiya inda za su tunani ka muke fata qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sa'a masalan alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina kai kwatankwacin mutane wanda suka karyata ayoyinmu misalin irin waɗannan mutane ya munana waɗannan mutane ne masu mugun hali masu mugun ɗabi'a a ce ga gaskiya an gaya masu game da Allah ga misalai an bada don su ji tsoro amma ina babu zaten karshe da aka yi magana aka ce aka yi bayani aka ce wala qad zara'na li jahannama kafiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha aka ce ulaika kal an'ami bal hum adall ula'ika humul ghafilu tun an ba da misali ba su aka ce to shi kenan ko yanzu an yi ma wutar jahannama halitta da yawa an halatta mata abin da za ta ci min aljin wal ins daga mutane da aljinu an ma wuta abinci an tanadan mata abin da za ta ci ta sha sai yadda take so an tanadan mata waɗannan daga aljinu da mutane waɗannan mutane lahun qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba zukatan fahimtar gaskiya ba ne duk yadda za a yi masu bayanin gaskiya ba sa so sannan bayan haka nan ga su da idanu ba sa ganin gaskiya walahum ayunun la yubsiruna walahum adhanun la na biya ga kunnuwa ba sa jin gaskiya ga idanu kuma ba sa so masu da gaskiya dukkan kwata-kwata babu sau da aka sai aka ce aka dunkule yanzu ba ta ɗauko ɗaya ba kare aka ce ula'ika kala na'am waɗannan gaba ɗayansu kamar dabbobi ne suke dabbobin na gida marasa hankali aka ce balhum bal kai sun mafi dabbobi ɓata da wasu amfani da hawa su ba ga zuciya da ya kamata mutum ya lura ga ido da ya kamata ya ga gaskiya ga kunne da ya kamata ya saurari gaskiya ba sa so su gani ba sa so su ji ba sa so su yi tunani to me amfanin su danan lut haka abin nan qaumun hud haka suka abin nan nuh haka suka yi yayi masu wa'azi yayi wa'azi ina arsal na nuhan ila qaumihi an anzir kauma kamin kabli an ya'tiyahum azabun ali aka fa ku duba ba kai masu gargadi kafin azaba mai radadi ta zo masu qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne ko mai bayyanannen gargadi an ittaqullaha wa ati'u ku bi minene ma an ibudullah wattaqun ku bauta ma Allah ku ji wattaku minene ma ayan ne na wattaquhu wa ati'un ku bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala wattaquhu ku kiyaye Allah tabaaraka wa ta'ala wa ati'un ku man biyayya a wadannan nan suka yi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ya koma ya yana yana kawo zuriya ce ya Allah mutanen nan nayi nayi nayi wa'azi nayi wa'azi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم منين ما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا to aka suka yi in na kira su na zo na abin nan sai su ɗauki kunnuwansu su hannuwansu su toshe kunnuwansu ma su sa tufafi ma su rufe fuskar dan ko gani ba sa so su ji ba sa so su gani an kira mutum a bayyane an kira shi a boye an kira shi kaza duk ba su ji ba ai kaga illan abun ba sai suka ce ba sa ma son ganin shi ba da ido ba sa so kuma su ji da kunne bari su toshe kunne to ko yanzu haka mutane suke kawai toshe kunne ne kama isa haka abin da sai sun toshe kunne a ina ai baka su maɗi zuwa wurin ba shikenan ba dole ne nan fa na gaya maku a nan garin aka yi masallacin juma'a aka zo mai juma'an nan shi bai jin hausa bai jin turanci sai larabci yake ji kawai dan misira ne aba malam masallaci ya dinga cika har ba wuri har aka cika har kan titi har ina ko ina sallah da aka tambayi wasu aka ce a'a wai me yasa mutane yanzu suke son su je masallacin nan sosai suka ce ai ya fi kowane masallaci daɗi daɗin sallah na farko shi mai sallan bai bata lokaci nan da nan karfe ɗaya dot an gama sannan kuma na biyu shi baya jin hausa baya jin turanci larabci kaɗai ya iya mu kuma ba ma jin larabcin ba ma jin komi don haka sai ya zo ya mana huduban mu a tashi a yi sallah ba ka ji komi ba bai baka ma rai ba ba abin da za ka ji inda ba ka ji abin da ke cewa shi larabci kawai yake bai iya hausa bai iya turanci ba don haka sai mu je mu dawo salin alin ba mu ji ba ba ka ji komi ba balle ma ya bata ma rai ba ma ji shi kuma bai ji balle mana bayani da wani yare larabci shi ya ta larabci ya gama mu ba ma ji to da ka sai a gama hudu ban mu ba mu ji komai ba ba abin da zai bata mare hankalinka kwance in kau kana zuwa masallacin da ake hudu ba kana ji kana yadda ka ji ko a ma a fasara ka ji to fa ka da wuzuri wurin Allah ka ji ka ki amma su koyi a nan marasa in suka je lahira da sun ga su wallahi Allah ba mu sani ba ba mu ji ba ba mu ji ba ba san haka bane abun yake kaga daga nan wai suna da hanya suna da excuse ai ba su ji bane amma kai ka je ka ji kuma ka ƙi da kai ka je ka jiwo ma kanka na haka in an ce a yi ka ƙi ka ji in an ce a bari ka ƙi bari ka ji su ko ba su ji ba kun ji yadda suke so to na ka ji kaga wannan a yi mummunan tunani ne da hauka ƙala ta'ala sau da haka wannan shine abin nan ɗinsu a yi قال ابن كثير أي ساء مثلا مثلا القوم الذي قوم الذين كذبوا بآياتنا أي فتنقتهم مثال يا موننا na irin mutanen da suka karyata ayoyin mun ji Allah qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ai sa'a wannan kwatankwacin mutane ya munana an shubbihu bilkila saboda ana kwatanta su ma da karnuka allati la himmata laha illa fi tahsili akalatin aw shahawatin wanda su ko ba su da wata manufa kare bai da wani abu a gaban shi illa ya samu loma kawai a jefa mai loma ya ci kawai shi kenan da ya ci aw shahawatin ko ko biya shahawar shi inda ya ga wani abu kawai a san mai man kharaja an hizil ilmi dan haka ku jiya jama'a har gobe haka yake duk mutumin da ya fita daga da'irar ilimi ga bangaren ilimi mutum bai tsaya nan ba Walhuda, ga kuma shiriya sai bai tsaya a wannan bangaren ba wa aqbala ala shahwati nafsihi ya koma kawai ya fuskanci sha'awar ran shi kawai shi abin da yake so ya samu biyan bukata wata ba hawahu ya bi son ransa tsara shabihan bil kalbi wa bi'sal mathali mithlahu ya ce to wannan ya kasance yanzu ya yi daidai da kare an kwatanta shi da kare misalin shi daidai yake da kare sannan ba haka nan ai sara shabihan bil wa bi'sal mathal shi ko mithlahu shi ko a ce mutum yayi kama da kare wannan misali ya na, ya Allah ka tsare mu wannan shine abin da Imam Ibn al-Kathir ya faɗi ko Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa fil hadith sharif wato ya zo cikin hadisi mai daraja yace laisa nana masalu sauri ai al'aidu fi hibatihi kalkalbi ya'udu fiha ai ai ya'udu fi qaihi yace mu fa ba mu da misali mara kyau wanda yake bai da kyau a ba laisa lana ai ba mu da wannan matsalar sau'i ba mu ba ma son mutumin da yake da mummunan kwatance mu a cikin al'umma ta manzon Allah ba mu da mai misali mara kyau sai aka ce al'aidu bi hibatihi kal kalbi wanda zai yi kyauta ya dawo ya kwace wannan kwatankwacin shi kaman kare ne ya'udu fi qaihi wanda ke yin aman shi ya lashe shi yasa zaka ji auza suna ta hawa kada yi aman ka lashe mana kaman kare kare shine mai amai na lashewa kakkai kyauta ka kwaci to sai dai malamai sun yi magana kan wannan hadisi da yawa a littattafan fikihu suka ce wane ne ba za ka yi makyautar ba ka kwaci suka kawo suka ce in ka ba wani abin nan ba wanda yake ba ɗanka ba ba ka iya kwaciya amma baba ne sai ba ɗan shi wani abu sai kuma ya ga watakila akwai matsala ko akwai damuwa don ya kwace ba komi amma da sharaɗi kai ya bari ha hakkin wani ya shiga cikin kuma wannan abu misali sai ka ba ɗanka mota sai da ka bari ya yi aure sai kuma ka zo ka kwace motan ka ka kwace saboda hakkin wani ya shigo ciki yanzu wataƙila ma mota aka gani aka aure to yanzu ka kwace motan kuma wataƙila matan motan ta gani <laughs> ya motan ta gani in ka ba shi mota har ya riga ya yi aure to kaga kwaci in ka ba shi gida ko wani abu har ya so da shi da iyalan shi ya zauna in dai ba shi kai dama yanzu ka kwaci domin yanzu ya jawo wasu hakkin ya shiga ciki ga ta shiga yayan shi amma in kafin lokacin nan ne ka ce zauna kawai ya zauna daga baya ba ba shi kai ba kai baban shi ne ka samu ka kwaci ka ga dama da ya fi maslaha ko kana da bukata in ma na shi ne ma ka gani ma ka kwacen ma yayi ba ma kai ka bashi ba ma kaga kana da bukatan wani abu kace kai wannan abu na dauka ina son shi shikenan bai da ba a ce in kari ba sai ce ba komai ba ba in ma kana so a karo shine da wannan shaka ake so in yana da shago kawai ka gana ma yanzu in ka tashi daga nan biya ta shagon kawai ka ɗebi kayan shayi da biredi kai gida kawai in bayanan ka ma dan shagon to shine sai a ce rubuta ban biredi kaza rubuta ban biredi kaza rubuta dan kakka dauka shi ma ya kwasa daidai irin na kai ce dubba bane wani kai ne ka je ka ɗauka kawai a ce ma aka zo aka ce mai baba ya biyo shago ba ka na ma ya ɗebi kayan shayi ka ce ya kyauta ka haɗa mai da kwai ce a bai haɗa bai ce to ai yana da buƙatar kwai bari ni na je mai da kwan ba zo ta faɗa bai ce to ai baba karya ne zai karya ka dawa shi ɗora ka ba ka ji matsayaci karya kai na zai karya wata rana kana ne ya samu kuɗin ma ya ƙaro ma ƙara babanka ina ba bi abin nan bane shi tsakanin iyaye da yaya sai dai addu'a ba ka iya biyan su an riga kuma an sha da kai da ka bari aka haihu ka maka in za ka dage kawai ka dage ka ce masu adda yayan mutum ba za ka iya biyan su ba su taimaka adda ka ce masu adda suna raye ko ba sa raye hakkin su ne ka girmama su suna raye hakkin su ne ba su raye ka riƙa masu adda kuma ka riƙa yin sadaka kana fatan ya kai masu cikin kabari ne ga karatun da muka ranar juma'a wancan babu wasu mutane babu wani mutum da ka fi tsammanin alkhairin shi bayan ka mutu kamar wanda ka haifa yau a ce mutum ya mutu yana ƙasa sannan ɗan da ya haifa ko yadda ta haifa yadda mutum ya haifa ba sa yin aikin alkhairi yana kai mashi to yana cikin mummunan bakin ciki amma ka samu mutane uku nan na ma alkhairi bayan ka mutu ka gama samun alkhairi na farko shine wanda ka haifa ko ɗanka ko ɗiyarka na biyu abokinka wanda kuka zauna kai da shi kuka yi rayuwa tare ku ci tare ku sha tare yau ka mutu yana tunawa da kai ya nema wani abu wannan mutum na jin daɗin wannan fiye da kowane sannan yan uwanka na jini yayanka ko kannanka ko kannanka ko yayyanka waɗannan su tuna da kai su yi ma wani abu a lahira kai kana lahira ba abin da ya fi shiri ba kuma wanda ke lahira bai rena abu wanda ke duniya kana iya mai kyauta ya rena wanda ke lahira komin kankanta abin da ka tura saboda shi to a wurin shi babba ne sosai Allah ce muke mu cire mana halin rowa wanda zai sa hannu ne ma iyayenmu da ke kwance a ƙasa rowa masifar rowa ce halin karen nan ne mutane fa yanzu suna nan kowa ya ɗau gidansu sai wanda Allah ya so wasu su ƴaƴan ƙabilu ne shi muka karanta can baya sun kabilu ne babansu sun koma can ɗabi'a shi suka ɗauka wasu kuma yanzu sun ɗauki mummunan wannan ta kare wasu halin kare gare su gaba ɗaya ba abin da ya dame su wannan mummunan abu Allah ka tsare ni sau da wannan kare kada mutum ya kwaikwayi kare shi yake da mummunan kamanceceniya mai kwata abin da ya bayar ya amma ya lashe wa ta'awwaz billahi ai fa na ta'auko وتعوذ بالله من السلب بعد العطاء ومن الدلالة بعد الهدى آمين haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa nan cikin mu nan yana mana umarni ne cewa mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu da kwacewa bayan an ba na roƙon Allah ka tsare mu kada ka kwace bayan ka bamu. wa min dalalati ba'da al-huda muna roƙo Allah ka kare mu kada ka batar da mu bayan ka shirya da mu Allah ka shirya da mu amin ya rabbal alamin wannan shine na ƙarshe an gama wannan in qaddara Allahu lana al-baqa saura sha na sha uku gobe in qaddara Allahu lana al-baqa na'am na'am akwai an ce akwai wani dan uwa wanda yake yana zuwa nan shi ma a malali yake an ce mahaifiyar shi ta rasu yau ɗazu muna fata Allah ta bara ko ta ala ba mu gane dai kowa ne nema amma dai na aminu kace aminu na'am kace mi aminu aminu usman usman to wani ma dan matashi bane shine limamin koko to muna fata Allah ya ji kanta da Allah ya gafarta mata mu kuma Allah ya kyautata mu kace na eh to Allah ya ba su mafita an ce wata mace ce ta rubuto tana cikin wani hali da da mijin Allah ya ba su mafita kowa ma cikin damuwar shi Allah ya fi mu sani abin da yake damun kowa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ma kowa magani abin da yake damun shi da zargin sunayen shi da sukofin sa wanda idan an roƙe shi da su yana amsa na'am amana ce amma shi ne ya tsare amana sannan kundin shi ana cikin zai iya tattara kundin shi da wannan da kundin shi cikin kundin shi shi ta shi abin da zai ya zama kamar tashi a wannan tambayar rikici gare ta lada cewa wani ne ya tambaya wai an bashi dukiya ya sarrafa an ce amana ce ko Haka ce to ya danganta ga waye ba da dukiya idan ta marayu ce ko ba ta marayu ba ce in ta marayu ce aka ba mutum aka ce ya sarrafa ya rika juyawa an yi magana cewa ba a hana shi dan ci kaɗan yana da bukata ba ya ci abinci ko ya abin sha ko sutura irin wanda zai yi amma takaitacce kada ya wuce wuri ita cinye kaji da kuɗinsu wannan yana da bukata in ko yana da wadatar shi abun nan ne ba sai ya taba ba ba sai ya ci kashi ba su kuma ya samu lada to amma in ta wani ne mutum ya ɗauko dukiya ya ba mutum ya ce a sarrafa to wace sarrafawa za a yi wannan kasuwanci za a yi da dukiya ba za ka ce amana ba ce sai a zauna a yi ta alale za a yi mu mudaraba kenan kamfani ne za a yi mudaraba wannan ya kawo kuɗi wannan shi kuma ya kawo dukiya wannan mudaraba shi ne kaman za a ce partnership amma partnership wanda yake shi wannan dormant partner ne wannan kuma active partner wannan active saboda yana da kuɗi wannan dormant bai da kuɗi amma yana da skill shi yana da gogewa ya iya sarrafa dukiyar to shi kenan sai a zo a ce abin da za a yi yanzu kai kuɗi ni ni kwarewa to shi kenan yanzu kai mai kuɗi nawa za ka ɗauka an ci riba yana da biyu kana da ɗaya ratio za a yi inda a ce kowa ya ba da kuɗi ne partnership ne gaba ɗaya sai a based on contribution da mutum zai bayar haka za a raba ni ka kawo na kawo ɗari ka kawo ɗari ka ga daidai za mu raba riba in an faɗi na faɗi ɗari ka faɗi da duk yadda muka faɗi daidai yadda muka samu daidai to amma wannan shi skill ya kawo idan aka yi business da wanda shi mu mudaraba aka yi amma shi bai ba da kuɗi ba abin da ake amfani shine gwaninta shi ta sarrafa kudin to duk da haka za a ce ne in an samu riba za a raba uku misali shi mai kuɗi yana da biyu kai kuma mara kuɗi kana da ɗaya saboda gogewarka don aka faɗi fa shi ya ci wahala ne kawai shi kenan shi ba abin da zai faɗi a wurin shi ba a ta ya kawo cikin ribar da aka samu wancan karan a'a yanzu da aka faɗi shi wahalar da ya yi ita ce ta tafi a banza shi kuma wancan ya faɗi yadda yake faɗuwa tunda ba kuɗi shi kenan kawai an gama amma ɗauko dukiya a mulmule amma mutum a ce wai ya juya to ya juya yana ba tsari ba maganar riba ba maganar nawa za a raba to zai ta baka riba ne cikin o kuɗin kullum saboda kaka kwace sai ya kawo ya ce an ci riba kullum ya zo ya ce an kawo uwar riba ran da uwar kuɗi suka kare ya ce ai su ne nake ta gutsurowa ina baka ina uwar kuɗi ta kare to ya mai doma da su da kaɗan kaɗan ya ci shi ya mai doma ya ci shi ma ya mai doma to uwar kuɗi na take ta kare ya ɗauko uwar kuɗi yana mai doma kaɗan kaɗan da radda aka ci riba da radda ba ci riba ba kullun riba ake ci an yi shirme kenan wannan shi ne wallahu ala hmm? kai lada ni ban sani ba wannan ban santa ba shi inda rura ta sa mutum cewa yau menene hukuncin abincin da ake saida a kan hanya kuma ɗaliban ilimi na sayi to ya zan ce ma wannan ban sani ba su gunji shi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا به وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين